Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a shirinmu na nishadi. Bakoncin wa muka samu a dandalin namu. <laughs> Bakoncin Amina Yola. Cewa malama Amina. Ya aka yi aka fara fim? Gaskiya yadda na fara fim shine ni dai fim da yana burge ni. Abin da ya sa na ce fim yana burge ni saboda yadda suke faɗakar da mutane. shi ya bani sha'awa hmm. na ce bar na zauna hada kai da su saboda mu ci gaba da fadakar da mutane tare da su tun daga garin yola kika nuko gari kika zo kano don kifin ya daga garin yola na taho amma dai ina da family a nan kano eh. shi yasa muna batun shekara nawa eh yanzu dai akalla ina neman shekara uku amma ba na nan permanent a nan cikin kano mm. ina tafiya gida adamawa na mm. dawo haka dan sai misali idan an samu aiki ne ake zuwa kwarai kuwa idan aka samu aiki aka kira ni sai na taho kafin shiga fim wace hanya kika bi wajen samun gurbi a wannan masana'anta eh kamun in shiga harkar fim gaskiya da na zo akwai wata friend ɗina wanda friend ɗinta producer ne so sai muke irin hiran haka sai ta ce mun ai in dai wannan ne ba matsala za ta iya hada da wannan friend ɗinta mm. so da ta hada da friend ɗinta shi kuma sai gaya mun ga hanyoyin da ake bi a shiga harkan fim hanyar da na bi shine na zo na sayi fom na cika da na sayi fom na cika daga nan aka yi mun interview daga nan dai shi kenan after aka min interview aka ce akan zan kawo irin ko babana eh, kika ka iyaye eh na kawo aka tabbatar cewa da yadda su sosai to da wani fim aka fara gaskiya fim da na fara sunan fim din a wani kauye amma har yanzu ne ban ma ga fim din ba don mm. totally idan aka yi fim ma yakan jimawa kamun ya fito to ban shi a wani ne ya fito kasuwa yanzu gaskiya fina-finai da dama dai wanda na fito a cikin su kamar gidan kitso ma na fito sanan na yi fito a arzikin kano garin bosho motar alfa kin fito da yawa <laughs> to ga dai da sauransu to a iya cewa kin cimma burinki eh to alhamdulillahi kin san shi rayuwa ko da sana'a ce kake yin shi sai a hankali hmm. zaka achieve da abin da kake so hmm. shi harkan fim harka ne wanda sai an hada da hakuri hmm. idan ka hakuri insha Allah za ka zama wani so mu muna cikinta muna ta hakuri insha Allah za mu zama wasu mun tabbatar haka ina batun kalubale wani irin kalubale aka dan fuskanta gaskiya ni kan fim ban fuskanci wani kalubale ba hmm. saboda normally muna nan normal da su ba wani problem gaskiya ban fesin din wani abu ba tunda na gaya miki bana zama a gari hmm. adamawa nake zama shigowa nake kuma sai an samu aiki ake kirana kaman waye ki a jarumai gaskiya ne <laughs> na suna da yawa to um, almahim eh like yanzu kaman yallabai sarki alinuhu mm-hmm. gaskiya gwarzona ne sosai a mata <laughs> gaskiya suna burge ni gaba kiɗansu gwarzona da irin like in ce gaban gaban kenan kina son ki zama kamar hadiza gabon ko ki fita to <laughs> muna fata mu zama kamar su gaskiya ina fata in zama kamar su hadiza gaban su washa su jamila na gudu most of banda wannan me babban burin ki a wannan masana'anta burina shine ubangijin allah ya ɗaukaka ni in zama wata industry saboda in taimaki jama'a jama'an shine irin like gajiyoyi don ko aiki na kake kana roƙon Allah da ya baka abin da zaka taimaka ma da na wanda yake kasa da kai so ni shine na ubangijin Allah ya ɗaukaka ni kamar sauran kuma in zama wani abu a rayuwa to a fina fina da kika fito kin gamsu da kin gamsu cewa kina faɗakarwa eh to gaskiya na gamsu ina faɗakarwa saboda akwai wani fim da muka yi shi kwanan nan zai fito bayan sallah sunan fim ɗin tugu hmm. shine fim da nake gani da izinin ubangiji in dai har ya karbu zan zama wata tugu dai an yi abubuwa ne a ciki wanda akwai faɗakarwa sosai hmm. saboda mata da dama suna suna shigan bokaye hmm. malamai saboda su auri mijin wata ko kuwa su a din abin da suke so amma ta wannan fim din tugu din nan ta tugu ta bi ta shigo gidan hmm. ta aura mun miji hmm. to kin ga wannan fim din gaskiya ya faɗakar da mutane idan ya fito kam zai faɗakar da mutane sosai. Sai dai mu ce Allah ya yi da nufi Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.